قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم annabi salihu ya ce masu bayan Allah ya ba shi alama wadda ita ce taguwar da Allah ya fitar da ita daga dutse don haka ya ce da su wannan taguwa ce ana ganin ta ana kuma iya taɓa ta. tana da rabo daga wannan ruwa kuma kuna da naku rabon sananne ba za ta sha ruwa a ranar da yake rabonku ne ba, ku ba za ku sha ruwa a ranar da yake rabonta ne ba.